Allah ya taimake mu mun lalata waɗannan motocin mun kuma samu makamai wanda muke gani ya kamata mu gwada muku domin ku faɗa ma 'yan Najeriya abin da ake ciki. Za ka mana bayani game da waɗannan makamai? Da akwai makamai na harbo jirgin sama da kuma alburusansu. Akwai wata bindiga ta musamman da muke kira General Purpose Machine Gun tana cikin su akwai kuma wata bindiga wadda mafi yawan masu amfani da su ne sojojinmu na sama su suke amfani da wannan bindiga mun same ta a wurinsu mun kuma samu bindigogi masu sarrafa kansu kala-kala sannan mun samu telefon na hannu da kuma sim card guda uku wanda muna nan muna ga yadda za mu samu bayanai a cikinsu sannan kuma akwai akwatuna na harsasai na musamman duk suna cikin abubuwan da muka samu wasu makaman an lalata su a can so ba za su ma ɗauku ba don haka waɗannan da kuka gani a nan su ne wanda muka yi ɗaukowa muka zo muka gwada mu jama'a kamar akwai da kuka kame ne sakamakon wannan aka guda uku da waɗannan 'yan ta'adda ba wannan muka kama illa dai sai wanda muka kashe to gaba ko wanda suka je rauni a bangaren sojojin ku alhamdulillah ta gefe mu babu wanda ya samu rauni ko wanda aka kashe turan tare da ba an yi batun cewa an karbe garin Dukwa daga hannun yan kungiyar Boko Haram yanzu kuma kun sake fitowa kuna bayanin cewa an karbe wannan gari a shekaran jiya ya wannan batu yake ne sojojin mu bane ke Dukwa wannan shine karo na farko da sojojin Najeriya suka shiga Dukwa ba sojojin mu bane turan tare kamar akwai wasu kananan hukumomi da suke karkashin eh, shugabancin Boko Haram a halin yanzu a sanin mu babu karamar hukuma ɗaya wadda za a ce ga ta tana hannun yan boko haram amma dai mun san cewa wani lokaci suka ɗan shigo su zo su yi barna su saci kayan abinci su kuma kashe mutane amma dai wai a ce wuri ga gaba ɗin su kutum yana hannun boko haram gaskiya babu shi yanzu garin diko kenan ranka da na hannun sojojin ku ya alhamdulillah garin diko yana hannun sojojin najeriya to ranka kamar wani tabbaci zaka bai wa mazauna birnin maiduguri kan irin wannan kokari da kuke na cewa wato lafiyar nan zai zama dole eh, kamar da muka sha faɗa kullum muna gode musu da goyon ba da suke bamu ta wannan aiki da muke wannan yaƙi da ake ba wai yaƙi bane tsakanin sojojin najeriya da yan boko haram yaƙi ne tsakanin 'yan boko haram da mutanen najeriya saboda duk ɗan najeriya yana da hannu ya tabbatar cewa an kawo ƙarshen wannan abu zai iya ba da goyon bayan shi ta kowane hali kuma a shirye muke bayanan da ake bamu ko da yaushe muna ɗauka su da muhimmanci. sauran kai ta bayanin cewa sojojin ku wannan shine karo na farko da sojojin ku suka shiga garin Dukwa. To ina sojojin da suka karbe garin Dukwa baya ina suke kuma wani sojoji ne? Daidai na gaya maka cewa tun farko cewa wannan shine karo na farko da sojojin mu suka je Dukwa. Na lafiya dole kamar da kuka sani an canza tsarin wannan yaƙi ma da ake yi a sakamakon samun sabon shugaba da rundunar sojan najeriya ta yi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya